Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Mahara studio Kalangu inda wato muke gaito muku baki da muke tattaunawa da su kan batutuwa da dama da suka shafi harkokin zaman rayuwar dan adam tattalin arziki kiwon lafiya muhalli da dai sauransu domin ba ku karin haske kan tambayoyin da kuke aza kan zaman rayuwar ku da abubuwan da suka shafi wannan zaman rayuwa ta ku ku rike da kyawar studio kalangu ta kara faɗaɗa tare da wasu radioka da suka hada da radio sugi da ke airu da kuma radio alher da ke bankilare da kuma challenge fm da ke nan birnin mai domin haka ne sidiyo kalangu take ma'ala da kusan gidaje radioka 34 a sassa daban-daban na wannan kasa ta mutan jihar da suke watsa shirye-shiryen sidiyo kalangu kai tsaye mu ta yau za ta mai da hankali inda ta gaito kuma ƙararru da masu bashin faƙi domin ba ku ƙarin haske kan abubuwa da dama da suka shafi zamantakewa da kumbatutun da ke jawo hankalin jama'a a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Maharar tamu ta kuma za ta mai da hankali kan kiwon lafiya inda a cikin wannan fili na maharar Studio Kalangu na ranar za mu tattauna kan wata matsalar da ta shafi wato cutar nan da ke zaizaye fuska wadda ake kira tizel ko kuma wato halba harbin daji ko kuma babbako wato duka dai tare da masu bakin da muka gaito za mu tattauna kan wannan matsala ta wato wannan cuta mai zazzaye huska wadda an ka san da maladi noma ko kuma cutar noma a game da haka ne muka gaito baki da dama da za mu tattauna da su kan wannan wato cuta nan ɗakin magana ina tare da malam asuman bai da kuma muhammadu umaru waɗanda za su bayyana matsayinsu da uh, hukumun da suke wakilta a cikin wannan muhawara ta To madalla bari in fara da Dr. Dr. Bai barka da warhaka. Barka. To sai ku gaya mana matsayinku da aikinku. Sunana Dr. Asuman Bai. Ni ne Yariman Coordinator mai nan Minister la mai kula da wanga cutan kiyakin shi kizal koko. Dun cututtuka Mhm. da ke abin da cikin bakin mhm. mu ke kula da su. Ito mm. dokta ya za ku fassara mana wannan cuta ta noma? Cuta ta noma da ana yi ake huskan talauki mm. da jahilci mhm. shi a cuta shi mm. a noma. Me muke nuhi kenan? Eh, a hara da jahilci tunda noma zai kama wanda. ba su da sabta ko kadan. Mm-hmm. Sabta jiki da sabta baki. Mm-hmm. Da yawancin mu wanda ba su da abun ga wanda cikin suna suna cikin taloki. Mm-hmm. ke yin noma. Kenan wato in na gane kame da kake so ka ce cuta ce ta talaka. Cuta ce ta talaka. Mm, wato wadda take janyo take da asali ne da rashin tsabtar jama'a da kuma harkar rashin tsabtar mahalli da kuma ta jiki. to madalla to ah, na gode bari dawo kan malam umaru malam umaru a dunkule me zaka ce kan wannan cuta to assalamu alaikum eh, don zan fara da da gaya muku ni sunana muhammadu mhm. umaru mhm. don ka ni ina nazo da sunan wannan kungiya mai zaman kanta mhm. eh, mai kula da do. waɗanda wannan ciwon ya kamu da ake ce ma noma. Mm. Don kungiya ce da an kashi sani a turance ong infection noma to don ka abun da zan iya kara bisa ga abun da wannan abokin aiki na ya faɗi mhm. ita dai wannan malati lalle ciwon talauci ne mhm. to kuma eh, an ce talauci akwai komi da komi ciki mm. don ka akwai rashin samun abinci mai gina jiki mm -hmm. tunda dai e, duk yawanci waɗanda ke kamuwa da waɗannan ciwo da wannan ciwon yara ne waɗanda adda shekara biyu zuwa shekara shida e, eh, manya ma na yi me duk yawanci waɗanda kama da yara kama yara waɗanda adda shekara biyu zuwa shekara shida na'am gani ya an ɗauka tsakanin shekarar nan biyu zuwa shekara shida yaro bai iya kula da kanshi mm. to sai ya zamanto uwaye ba mu sani ba wanda ya kamata a yi da yawanci ba mu da eh, cikakken eh, bayani bisa ga eh, lahiya yaro wadda ya kamata a yi mishi mm-hmm. to sai zamanto ba a wanke baki ba a wanke ma yara baki mm. to yaro kuma bai iya wanke makan shi to kun ga tunna akwai rashin tsafta yannan kuma ga wannan kamar rashin sani na ba da abinci wanda ke gina jiki mm-hmm. paske rashin wannan shine ga sa har yaro ya kai ga tamuwa to in ya zamanto yaro ga yana ya samu tamuwa babu tsafta ta baki surtu ta baki don wannan yana iya yayi wannan ciwo da ake ce ma noma na'am ito eh, idan na fahimci ka ita wannan cuta kenan ta fi kama yara kanana saboda saboda a dai kanana din ne busan yadda za su yi su kula da jikinsu ba busan yadda za su yi su eh, bayyana cewa suna cikin rashin layako dai suna wani hali suke ciki ba su yi bayyana saboda yara ne su a kenan kuma wato wannan cuta tana dalilin ta kuma shine wato rashin eh, wanke baki yadda ya kamata eh, to ka duba ta da sauran cututtuka za a iya cewa ita wannan cuta ta matsa masu yara ƙanana idan ka duba yanayinta a wannan ƙasa tamu. E, to lalle ana iya cewa tan akwai yara da dama daga kamuwa da wannan cuta. Mm. Amma yanzu cikin e, lokacin da muke yanzu ba mu iya mu kwatanta kama e, ta tahi wasu cuta kwarai biske da yawa ba su zauwa wurin bidan magani tunda ciwo ne da yawanci daga ƙauyuka ne aka kawo kyan malatin to sai zamanto kuma daga can ƙauyen ma mutane sun ɗauki wannan abun kama iska mhm. a ce kama an jehe wani mutum ne mhm. kama an jeho mushi wani abu ne don mhm. an ɗaukai kama wani ciyen iskoki kenan mutane ba su son su bayyana akwai shi. Eh, to likita muhammadu umaru ya eh, eh, za ya za ku iya bayyana muna cutar ta ita noma ko zai fuska ya ne take. to lalle ta wannan cuta akwai mi ake kama kashi-kashi ne take fara har wajen kashi biyar. Mm. don na farko eh, za ka iske mutumin ya fara hudda jini ga dasa shi mhm. don jini zai fara hudda ga dasa shi mhm. in ba yi magani ba sai ya ƙara gaba mhm. sai ya zamanto akwai warin baki huska na kaba. donc huska tana iya ƙaba kanan in dai ba yi magani ba kuma tun da wuri tun da wuri sai ka iske ya fara ci daga ciki mm. amma daga cikin baki ne zai fara ci na'am har ya hutu ga hili na'am har ya kai in inda in ba yi magani ba wurin da ya cin nan wato sai ana lura da fata mutum wajen baki tana kama inda an ka kone eh. kama inda huta ta kone za ta yi ta yi baki sai ta hwaɗe hmm. don sai fake za a rinka ganin haƙuran mutum daga hili ko ma ya liƙe bakin shi hmm. ya biyu wannan cuta kama cikin sati guda ne zuwa sati biyu take wannan bala'i take wannan bala'i in dai bai magani ba mm. to ai akwai matsala kenan to Allah ya kiyaye Allah ya sa eh, eh, eh, doctor akwai abin da zaka kara kan abin da malam abin da zan kara bisa abin da malam ya bisa dawar kiwon ma mm-hmm. akwai abun biyu da ya kamata a san bisa kiwon mm. kiwon kamar da hadin ya zo sati guda zuwa sati biyu ne mm-hmm. in ya kama ya mutum mm-hmm. tunda yana kama yara har da wani bi ma yana kama latijo har da manya kenan yana in ya kama mutum sati guda cikin sati biyu nan mm-hmm. mutum cikin mutum goma cikin mutum goma tara mutum tara mutum tara mutum tara rasuwa za su yi mutuwa suke mutuwa suke nan take idan cutar ta yi eh, kamari kenan abin da muke son kwatanta nan mm. sadi wanda za a gani cikin gari mm. cikin mutum dari abun da sadi 20% ko 30% mm. ne za a gani su ne wanda sun kai abun masu masu rabu wanda basu basu mutu ba basu mutu ba mm-hmm. su ne za a gani sauran duka sun rasu yana na yi so a san mutum nawa ya kamu da wuya tun da abun da ke ya kamu mutum yau sati guda ya kashe mutum in wanda sun kai sa cikin mutum goma mutum tara ko mutum abun gobe su yi sa su sun ta yi sai sauran mutum uku ko mutum guda san ciwon ne ya kamata kula da shi. Eh, to me yasa da farko mutane suke idan sun ka ga mutum mai irin wannan cuta ta noma mm. wato sai mutane suna tsoron su yi ido hudu da shi saboda fuskar sa ta canza shin shi ne yake sa mutane suna cewa cuta ce ta daji ko kuma ta iska ko ta aljanu to ana ake don shi ne na'am don shi ne abu don yana kiwuskan don shi ake kemshi ma kizal mm. sunayen duka da aka yi cikin gungun Nijar kungar kama yankuna daban-daban har da noma ma da mi a mm. noma abun da ke ki mm. kenan noma ma ya zo daga abun da ke ki kenan don ya ke uskan uskan duka ne na'am kuma ya kama eh, abun da ya kamata ne na mutane su sani noma bai kama jariri haka wanda aka yahu yau in an ayo kamar yadda malam Muhammad yake daga shekara biyu ne domin shekara biyu lokacin da mutum na da hakorin wanda bai da hakora bai noma sai hakor sai mutum ya fara yin hakor lokacin ne mutum zai noma in na'am kenan dai tana da alaka da hakora da sautan baki don ne mun ka fara da sautan baki tunda in hakora su ne in suna akwai sautan hakora kenan akwai sautan baki in mm. babu su kenan babu sautan baki to ita wannan cuta barin dawo kan Muhammadu Umar shin ita wannan cuta da ina da ina ne ake fin yawan samun ta a wannan kasa ta mu to lalle eh, shekarun da sun ka huce an yi wani bincike tsawon kamar bisa ga waɗanda an ka samu cikin eh, dukkan region in jauhin wannan kasa jihohin wannan ƙasa namu don ka an duba an gani kama wajen tawa mm-hmm. da Maraɗi. Mhm. da zandar mhm. su ne an kashe samun masu wannan cuta mm. amma eh, sai in ƙara wani kama ga wada ya gaya muku mhm. mutane da yawa ba su zawa yannan kuma mutane da yawa suna mutuwa mm. kenan kun ga in an yi eh, bincike da wannan kuma kan yiwa za a samu dan bambanci tunda ko ina hamma nan ya mai mm. ana samun eh, su amma sai zamanto kamar cikin karce ne waɗanda a can karshe-karshe kamar mm-hmm. wani kwartagi wasu yankunan da ke kankara da ke kankara yawa kinan kun ga Eh, ana iya ce mutane ba su zawa balle a san tabbat tabbat ga inda ya yi wannan mm. cuta amma abinda an ka ƙara duba an ka sani duk inda adda yunwa kamar duk inda an ka samu kyantamuwa da dama mm-hmm. kuma da ya zamanto an zo an samu irin wannan eh, kama eh, wani inundation mm, wasu bala'i da ya mm. zo da zai iya kawo rashin tsafta mhm. to duk wajen nan za iya za a ita wannan cuta ta noma eh to likta idan ita wannan cuta ta bayyana ga jama'a shin a farko mi ta kamata su dangin mutane ko shi eh, tunda an ta haika mai yara menene ya kamata su wato uwayen yara su yi to lalle eh, da ya zamanto wannan cuta an gane ta ga mutum ya kamata a yi niyya a ta gidan likita wanda a kusa-kusa gare su. Cuta ce da dai bai kamata a yi gudun wanda ya kamu da ita ba mm. tunda cuta ce da ba a ɗaukata. Ba a ɗaukata kawai ba a ɗaukata kuma ba ta gado ba ce. Ba ta gado ce ba. Don ba a gadon ta kuma ba a ɗaukata. Babu wani kwayar cuta da an ka hudda ga yanzu ga yanzu tana yada ta da an ka tabbatar da shi ne ga yaɗata. ta. Kenan ba a ɗaukata. Na'am. yanzu in sun kashe likita mhm. su likitoti duk yawanci suna da sani bisa ga wannan cuta mm. don sun san inda ya kamata a turo eh, mai wannan cuta don a yi mishi aiki mm. tun da dan shi ne wannan kungiyar take nan mai zaman kanta wadda aka ce ma ONG Elf Section Noma tana nan don ta kula da duk wanda ya kamu da wannan ciwo hmm. kuma kamar banza ne babu wani abu da ake biya musamman ma wani lokaci eh, ana zuwa in mun ji ma labarin kamar akwai wani dan malati ga da muna zuwa garin su mu hmm. ɗauku dan malati mu kawo shi nan wajen kungiya a yi mishi aiki a yi mishi magani ya samu lahiya a da shi me sai zamanto da Eh, wannan insecurity da akwai eh, wato rashin tsaro mhm. don ka sai su zo zawa mm. su kai duk yawanci aiko su akai tun da akwai duk wadda kwatanta muku da mm-hmm. wani akwai likitoci da adda lambobin mu mm-hmm. suna kira mu ce mun to ga wani zamu aikowa ga ya mai in ya zo sai a maida mishi kuɗin motar shi kuɗin motar da yasa ya zo sai a maida mishi wato idan na fahimce ka Muhammadu Umaru kenan wato ita ku wannan kungiya ta kuma ita ke zuwa tana neman inda masu wannan cuta take insha Allah ita wannan kungiya ita ke zuwa tana neman duk inda adda wannan cuta amma kamar in an ɗauka nan cikin Nijar mm. muna da kama eh, wuri-wuri mm-hmm. inda mun ka kawo representation eh, wakilcin wannan wannan eh, tamu kamar mm. kun ɗauka tawa akwai mm-hmm. don ka maraɗi akwai a mm-hmm. agadas akwai yannan nan ya mai akwai don ka wanga gidan nan ya mai shi ke kula da duk waɗanda an ka samu da wannan cuta nan yamai hmm. da na doso da na tilibiri masha Allah. Eto, eh eh, doktor, eh, da farko idan kana gaban shi wannan yaro mai cutar ta noma hmm. ko cutar da ke zai-zai fuska, menene kuke masa kafin a je ga aikin yi masa tiyata kamar ya kuke kula da su waɗannan wato mara lafiya masu kama da ita wannan cuta kamar yadda ya kuranta muku ne cutan kashi-kashi ne eh, mm-hmm. aji-aji ne mm-hmm. aji na harko ya kawo zancen warin baki shi mm-hmm. ne ga dadashi da abu wannan lokacin nan ana iya kawai da kai ma akai yaron ya likita uwa yana yi ruwan gumi da gishiri kana ya kurkura baki so shida ga ini kan ya kai shi likita ya kai shi likita za a kara mishi antibiotic eh, yaro zai warke mm. in ya kai wajen kashi na biyu bayan eh, shi ne da rashin da miyoki miyoshi zuba mhm. yanzu kumburi zai abun ga wuska za ta kumbura wannan mm, wuska ta kumbura har yanzu kana kai ta likita har yanzu ana yi a sa ruwan gumi da gishiri in ya zo ta likita a yi a sa mina antibiotic mm. don mina na kawo zancen kashe aje ajen nan mm. tun da har aje biyu in an yaro ya samu kula mai malati ya samu kula inda mhm. ya kamata bai abun ga zai ya samu lahiya ba a gane da ya taba noma. Mm, wato ba a dai gane huska shi za Huska bai komi, huska bai komi. Amma ya wuce nan lokacin nan an kai kamar an kai lokacin wurin danshe in. Mm. Tunda ya kai in bai in mutum bai rasa abun rayon in ba su rasa rayon su ba mm. sai su yi huska huska duka ta lalace. To a lokacin da ita huska yanzu ta lalace ya ne ake aikin gyara ta. To da hari sai kun san in huska ya ta lalace sai an bari wurin abun ga wurin da huska ya hita cutar ta ta lalata mm. sai ya warke mm-hmm. eh, sai bayan ya warke lokacin ne za za za yi musu abun ga shirye shirye wato za a dasa mishi wala uh, uh, uh, za a dasa mishi to an ce an shiri za mu shiri shirijin kuma har yanzu ba en fonction de yanda huska ya abun ga mm, wato eh, shi aikin da za a masa na tiyata yana zuwa da yanayin wato lalacewar fuskatar ko yanayin cutar da ta mishi kamari a fuska kamar ka ce wato in za a fara tiyata din mm. kamar ya danganta da yadda ciwon ya yi kamari wato mm. ciwon ya ci fuska sosai mm-hmm. shi a lokacin da ne za a yi aiki ko eh. to yanzu abin da nake so in gane shin idan wannan tiyata da ake ta tunda za a gyara mashi fuska shi inda cutar ta lalace mhm. eh ta lalata shin an ce ana fiddo wani fata sashe wani na jikinsa a zo a a gyara da ita shin haka ne magana shi ne nake abin ga da harin mm. kima ana doka wani wuri a zo a fati mm. amma yanzu a fonction da yanda wuska ya take akwai akwai wani technique de regeneration tisla mm. da suke yi wato a farfado da fata jikinsa wala mhm. kuma shi da kanshi mhm. ya yi abun ya yi abun da zai yi kuma wurin mhm. da zai bar yanzu ya warke za ku ga dan kadan ne amma da amma wannan sai dan zan santar yi. wato sai wani ma'aikatar da suka shahara kan wani aiki na musamman kan wannan shi dai suke aiki Shi ne wannan aikin su na'am a nan ya a nan Niger ko abun ga nan Niger akwai wasu eh, kungiya masu kama zama kansu kamar yan da yawadi ongel faction noma mm. da ke kula da ke nan nyamai doso zander eh, doso tilaberi mm. mai nyamai ke kula da su akwai maradi akwai tawo akwai agades mm. difa akwai wani wani sentinel eh, difa akwai wani wani campaner da zander akwai sentinel ko wani wani yana da wanda in an samu kom kyam mutu ko mai malatin ko magani bai saya mm. kenan mu mun ke malata a kai su can mm. ko ba su biya komi a aiki likitoci kwararru da za su kula da waɗannan malati na'am to zan sake dawa gare ka bari dawo ga Muhammadu Umaru eh, shin aikin ita wannan cuta idan ta riga ta kama yara mm. ya ne yake tafiya kuma ya ne wannan aiki na tiyata yake kasancewa e, to lalle e, kama ƙara dai ne zan yi hmm. bisa ga abin da ya ce kama e, in cutar ta riga ta kai kashi na uku da na hudu hmm. dole wannan sai an yi aiki hmm. sai an yi hoshi shi kuma wannan hoshi ana iya a duba kamar ga jikin mutum a sa wato a ɗauko sashe na ɓangaren fatarsa a wani ɓangare a eh, cinya ko a baya duka ana ɗiba ana iya ɗiba ga cinya ana iya ɗiba ga hannu hmm. ana iya ɗiba baya ana ɗiba ga goshi hmm. don duka a kawo a sa a dasa hmm. wani lokaci kuma bai kai sai an yi wannan ba jifi eh, in ya zamanto kama eh, wurin karami ne mhm. karamin ciwo ne eh kamar kwata da ta huta karamin kwata ce ba da yawa tun da shi ma akwai iri-iri akwai mm. wanda zai ci muke gaba ɗai mm. har ya kai ga hanci har ya kai ga lebu wasu har ya kai ga ijiya akwai wanda kuma in ya ci ɗan kaɗan ne zai ci mm. don su irin wannan bai kai sai an yi wani ɗebe-ɗeben kwata ba eh, waɗannan likitoci da ke zauwa daga turai da likitoci manyan likitoci namu na nan suna iya yin wannan aiki nan a likitanmu da aka ce ma clinic noma mm. don ku sai su yi duba su yi dan gyara kawai su dumke shi kenan eh to miji an bayyana a kwanan nan wasu masana ma daga kasar Jamus kwararrun likitoci masu aikin tiyata sun zo sun gudanar da ayyuka na tiyata a nan kasar Nijar shin ya ne suka tayar da aikin nasu eh to lalle an dan ɗauki lokaci da dama tun da tun wajen 2003 mm. ƙungiyoyin eh, waɗannan masu wannan aiki waɗannan likitoci likitoci daga yin wannan washi suna zawa niger mm. don da sunan ong elifsaction noma har ma waɗancan su ma suna kawo su mm-hmm. da akwai ba ong elifsaction noma ɗaya ce ga mm. kula da shi cikin niger don suna zawa su biyu wani lokaci su guda wani lokaci har su uku ga shekara su zo su yi ɗauki tsawon sati guda mhm. wani lokaci sati biyu su yi ma duk waɗanda ke da bukata aiki hoshi mm, bisa ga na gyaran huska mm. sai su yi mishi to shi ne wanga waga shekara dai don ka sun zo deja sun zo guda don sun zo hotquarters ta hwarin mhm. eh, sun yi sati guda suna yi ma yan malati aiki eh, to eh, sabbin yan malati ne suka samu ko kuma har da tsaffin yan malati masu wannan cuta yawwa don ka kun san ciwon na aiki mm. da yake aiki ne da ga ɗauka lokaci da dama mm-hmm. tunda in an yi ma mutum hoshi su guda mm-hmm. wani sai an yi mai su biyu wani sai an yi mai su uku yin nan za a samu a daidaita fuska eh, kenan sai ya zamanto har yanzu akwai tsohin kyan malati da an ka yi ma mm. an ka zo yanzu an ka ƙara gyara musu kuma akwai sabi mm. da an ka fara yi ma eh an ka fara yi ma akwai waɗanda an yi ma shi kenan ya ƙare mai akwai waɗanda dole a latilas nan da wata shida ko shekara guda kuma sai an sake da a mm. ƙara gyara huska eh, to likita bayan su waɗannan masana likitoci da suke zuwa daga ƙasar jamus shin akwai yan nijar su ma da suka samu ƙwarewa kuma suke ta da irin waɗannan ayyuka na fashi eh ƙwarai ku eh, akwai yan nijar su ma likitoci da sun kaje sun kayo wannan karatu mm. musamman mu yanzu nan wajen mu ma wagga kungiya tamu akwai wani doktor da aka ce ma doktor isa daga yin wannan aiki mm-hmm. kenan ko wanga gami da an ka zo tare da shi an ka yi wannan aiki duka don yanzu kuma baya ga sun tahi akwai waɗanda zai yi ma aiki shi ma duka yawan shekara ta huce kamin aka mm. sake wani program kuma insha Allah. To bari dawo kan Asuman na bai. Malam Asuman shin su waɗannan mutane da suke da wannan cuta ta noma. Yaya wato mutanen su ‘yan uwansu suke kallon su suna samun su yi hulɗa da ‘yan uwansu bayan an gano da suna da wannan cuta saboda yawanci idan mutum bai da lafiya sai kaga an keɓance shi ba a son a yi mu'amala da shi mm. to su ya kuke ganin wannan eh, kasancewar su waɗannan masu matsala ta cutar noma masu masu wanga cutar noma da matsalan su na harko shine kama yanzu 'yan uwansu ba so ma a san da sun san su. Ikon Allah. Eh, man doki wani example. Misali. Misali, eh, eh, enquete da an kai. Mm, bincike. Binciken da an kai 2000-2007. Mm. Akwai wasu gidajen an je sai ake babu, babu, babu ka'in. babu mai babu mai cuta mm. mi a ah, mi sun kai bayan gida ne sun ka darme shi sai ake ake kai mishi abinci kaman suna ji kaman kunya suna jin kunya su ce dan uwansu yana da wannan cuta iko Allah to wannan jahilci ne ko ko rashin fahimta da harin da nake na kawo muku zancen safta da zancen jahilci nan maganar nan ta zo <laughs> wala jahilci na'am na'am eh, to bayan shi kuma ya ne waɗannan mutane suke kasancewa bon da yawancinsu da an doki kuma na ba da wani example akwai mhm. mazajen da yawa su za ga ko ba buza ba ne sai ku gane su da rawani rawani eh. kullun da rawani eh. tun da ba su so ko ina sun ta sai kowa ana nana kallon su mm. kenan kamar an gani abun da ba ba daidai ba mm. kowa za a yi tsantsanin su bala kowa yana so gani kamar ya zama abun kallo ko abun kallo ko abun tsoro na'am mutane da kiwo Mm, ciwo ne ga mutane iyaka a kai su likita a kai su inda za musu magani su kai da kansu likita mm. tunda an fara rikita an girma kenan yanzu ya kamata mm. mutane ma su kai wato ma'ana idan mutane sun san da akwai yan uwansu da ke da wannan cuta ta noma ko ah. ta zaizayar fuska ko harbin daji wato abin da ya kamata su yi shine na farko a kai su likita likita eh. kusa kenan kuma aikin da ake yin kyauta ne za a musu eh, wannan aiki kyauta ne za a musu ba su biya ko dala kenan uwaye su kiyaye su daina wato gujewar waɗannan 'yan su da suke cikin wannan matsala. <laughs> To a lokacin da ka tayi an ka ce ma wannan ba Allah gaci an kashe bayan darni ya mm. kashe a jikinka wannan ya maka daɗi ko ya ɓata maka daɗi. Ba ta yi wa ta yi mutum daɗi tunda mm. an ka ke an dara mutum bani Adam. bayan gida kamar yadda ake abin kare kamar ba mutum kuma an ta kamar yadda ko mm. dabba ma an zo an an dambe dabba ashe za su ke mm. suna dabba ko ba ka ba amma an tambaye wani suke bai nan babu shaya akwai shi mm. kuma uwan uwansu ne kuma kawai kiwo dai ne ba wani abu ne eto eh eh, eh, bayan waɗannan wayan su ko kawai koran mutane koran suke tun da su azuko kamar yadda ya hadi kamar an halba su ne mm, harbin daji eh, ne harbin daji ne ko jiwa ke kenan an jiwa ke kenan kai ya zama abun ga ya kai da jiwon shi kenan ba yadda ya magance ta eh, bala eh, don haka nan wani lokaci wato bokaye da malaman tsibu suke cin kuɗin mutane kenan eh wannan ma kyamu kungiya ministar lasante ya mm-hmm. doki wa abun ga da yanda yana yi mm. ya doki wasu strategy yadda ake strategy wasu dabaru da ke abun eh, a yi musu horo su mm-hmm. malumai da bokaye mm-hmm. Mm-hmm. a gama su wuri guda a yi musu horo bisa wanga cutan sun sun gani kasu azuku abun gaga cuta cuta ne ba wani abu ne ce kamar sauran cututtuka wala kakku kasu bata lokaci tunda abu mm. ne ne mun ta na ke muku sati guda zuwa sati biyu son disa ka 90% rasuwa su za su mm, kenan da an ga irin wannan cuta a garzaya likita wala kasu bata kasu bata mutun lokaci na'am na'am wala to bari in dawo kan malam Muhammadu malam Muhammadu kashi abinda Asuman bai ya bayyana shin ya kake ganin kasancewar waɗannan eh, mara lafiya a gaban yan uwansu ko kuma yadda yan uwan nasu suke tsantsanin su eh to lalle duk mafi yawan su ƙyan eh, uwansu tsantsanin su su kai sosai to in ya zamanto ma yaro an sa shi lakwal lakwal bai iya yi tunda duk mm. in ya je kowa dibin shi zai da mm. bai da ma abokai lakwal bai iya yi abokai lakwal kenan kaga wuri ma akwai babban matsala matsala ce babba yannan ba a cin abinci tare da shi don tunda an kamar mutane na tsammanin ana ɗauka wannan cuta kai hatta da mu ɗan da yaro ya sha ruwa da shi kanan mm. shi kowan shi uwa ba uba guda ba zai sha ruwa alhali kuma ita cuta ba ta alhali ita ba za a kamuwa da ita ba mm. don dan shi ne ita wannan ONG Ilfsaxinoma don tana kula duka wannan fannin tana ɗaukar shi bisa ga eh, sharjidan a samu a maido wannan dan malatin cikin mutane wato a dawo da soyayya shi wajen jama'a A dawo da soyayya wajen jama'a don ka dan shi ne dangin shi su sake dawowa wajen sa. Su sake dawowa da shi dan shi ne aka ɗauka wasu matakai kama an ka yi ma mutum aiki don ka an yi mai kun san da dai aikin ko an yi mishi dai in an gan shi da an gan shi an san ya yi wannan ciwo tunda kamar in ka ɗauka wadda ake wato tana sakin shaida mm. kamar misali mun ɗauka pinu shambur mhm. a mhm. yar kaga in ta yi huda guda mhm. da an duba za a gani eh. don ka in biyu ne za a gani mm. don ka haka ne birman kamar za a yi ka iya kwatanta wannan ciwo ko da an yi washin da an ganka birman an san kayi wannan mm. ciwo to in an yi maka aiki ong nan sai ta duba ta gani abun da kaka iya yi cikin garinku in kamar mai shekara shida ne shekara bakwai ONG na duba ta gani sai a kwatanta ma ubannai hamma ana ba su wani taimako su mm. sa yara lakwal don in sun ka sa yara lakwal kuma ONG tana zuwa tana zuwa tana duba tana bincika ta gani akwai wasu wato kana son ka ce bayan wato ɗawainiyar da ita wannan ƙungiya take ɗauka na ba da magani ko yin magani ga waɗannan yara masu fama da ita cutar nan ta noma bayan wato an musu aiki an sun samu lafiya kuma ita wannan kungiya tana zuwa wajen taimaka musu ta yadda harkokin yau da kullum insha Allah don ka akwai waɗanda vrima aka koya mama wani aiki na hannu kamar wani tela mm. kamar wani Eh, aikin katako mhm. don ka duka akwai waɗanda aka koya ma mm. sai su yi kuma ONG ta ba su kayan aiki su rinka yi. To a lokacin da ake musu wannan aiki duk kuma wannan a wannan kungiya ta ku kuma a nan ne kuma ake kula da zama rayu su a lokacin da ake musu aikin na tiyata. Eh to da akwai wuri da an ka keɓe musu. Na'am. da ake koya musu mm. amma sai ya zamanto yau da gobe yau da gobe mutane kowa na son ya koya garinsu mm. sai an kamai da cikin su ne mm. suka zuwa su yi koyon wannan aikin kuma cikin garuruwansu ne za su duba su gani minana ya kamata su yi minana zai sa gobe suna iya ɗaukar nauyin kansu mm. su kan kansu ne ga gai sai a yi musu lalle ban ce duka kyan malati ba amma duk yawanci suna samun wannan taimako. madalla to barin sake dawa eh, eh, dokta an san da eh, wannan cuta ta noma kamar sauran cututtuka ne kamar wato polio da sauransu mm. akwai hukumomi na gwamnati da aka keɓe domin kula da in na ɗauki program na na sida ko na palu wato ita ma noma gwamnati tana ta ɗauki wani mataki kan haka eh, da lokacin da na ina ta bayyana kaina nake muku daga wanga irin kungiyar program mm-hmm. da ke kula da cutukan baki da noma mm. don haka ne ka dawo kan mm. wannan tambaya nake so ma shin takamaimai wani aiki ne gwamnati yake kan wannan bangare to gwamnati akwai san akwai dubaru mm. tunda shi gwamnatin duba shi ke kula da ONG da ke kula da mm. da ke aiki mm-hmm, bisa mm-hmm. wannan noma kenan ko wani strategy ko wani dubaru da ake sai da hannun gwamnati da hannun gwamnati amincewar gwamnati da amincewar gwamnati na'am eh to an san da akwai in eh, na ɗauki misalin wato matsalar cutar eh, zazzabin cizon sauro mm. wato akan ganin wasu wayar da kan jama'a wasu tallace-tallace na wayar da kan jama'a mm. ko na polio haka ana wayar da kan jama'a shin a wannan bangare na cutar noma ana yi haka nan a wannan bangare ka cutar noma wai ana ana haka ana waye kai ana da na kawo zancen muna maluma da boko da mm-hmm. muna abin mu musu waye kai mm. kuma su masu muke sun ta yi a kowane a garin shi yawa ya kai ya kai hiran a mhm. gari kowa ya san a cutan kuma ya ake yi mhm. mu rabu da cutan. Eh, wasu lokaci mutane su ce ba san wannan cuta ba me rashin yin kamfin ne yadda ya kamata koko dai. To ba ne yake rashin ka tun da na san da gwamnati tun 49 yana ta aiki yana ta sensibilisation mm. don kowa ko ina kake a Niger ka san ko mi a noma. Mm-hmm. idan ya aiki yi a rabu da noma mm-hmm. kenan to hasan kaman cikin gari ne nan ke ga wani abu kowa san da wani abu dole a za a san wanda ba san shi ba a ku sosai haka ne to bari dawo kan amalan muhammadu shin ah. Eh, mutane wasu sukan ce ba san wannan cuta ba. Eh to lalle mutane na iya ca ba su san wannan cuta ba tunda e kamar wada ni kwatanta muku da hwarin kuma shi ma ya gai ana ɓoye wannan ciwo. Mm. don ka ana ɓoye shi kenan ko an je an tambaya wasu sai suna iya su ce mun ba su ma san wannan cuta ba mm. to kuma sai ya zamanto eh, cikin daji ne sosai mm. ake samun irin wannan ciwon cikin daji ne sai ka je ka iske ma gari da adda dan malatin bai huce buka biyu buka uku ba ka gane ko wani lokaci ba su da ma radio da za su saurari masu ji kakane bayanin da aka yi tun da mm. lalle gwamnati na kokarin shi kamar wanda ya faɗi mm. kuma waɗannan ƙungiyoyi ma daga kula suna bakin kokarin su bisa ga waɗannan eh, bayani bisa ga malatin noma to kamar eh, na ɗauki to misalin wannan ƙungiya ku tana faddakar da jama'a kan ita wannan cuta da illarta ga matasa ga yara ƙanana? Ƙwarai ko, e, eh, dabuwar duk wanda ya zo wajen aiki mm, na noma kamar ya bincika ya kawo ɗan malati ne yana son ya sani mai noma ne ko ba mai noma ne ba an zamanar da shi a kwatanta mishi mm. ƙaƙaƙaƙa ne wannan ciwon yake. In mai noma ne an kwatanta mishi yana a iske shi har cikin garinsu a tara lissafa min shi a kwatanta musu gashi-gashi sai ki bisa ga yanzu akwai malati tsohon kyammalati da an kai ma aiki mhm. da su ne ga turo wasu kyammalati wajenmu kenan ka gani vraiment akwai cigaba sosai me zai zamanto wasu ba su samu masu saurara ne tunda mhm. ba su da radio ba su da tele waɗanda a cikin daji duk gudan garin buka hudu buka biyar ne mm, kamar ruga dai haka kamar ruga mm. to ka gani don ka vraiment shi da ya to mu dawo kan hanyar da za a iya bi wato a kawar da ita wannan cuta a wannan kasa ta mutan jihar shin ana iya kawar da ita kau a naka ra'ayi eh to lalle ana iya kawar da ita cikin ikon Allah tunda kama wada mun ka gaya muku ciwo ne dai da ya shahi kamar waɗanda eh, adda talauci mm-hmm. da waɗanda adda rashin tsabta tsafta mm-hmm. eh, rashin tsabta ma kamar ta sirtu ta baki mm-hmm. to idan wadda za a yi sai an yi eh, mi aka ca sai an yi horo sai an yi duce da talauci sai an yi yaƙi da talauci sosai yannan kuma bisa ga tsabta kenan kaga abu ne mai yuyuwa tunda dai in an ka ce an ka kowa ya gane mina na wannan malati wankin baki ba shi gagar kowa mm. tunda ana iya yi da wannan kosi mm. ana iya yi da ruwan gishiri mm-hmm. ruwan gishiri masu dan gurgure baki ko ba su uku ba ko su shida musamman na dare na da dare in mutum zai shiga kwana kamar wadda munan muke yi a turanci a ɗauki buros da za a shiga kwana a kurkure baki a ta kwanta ko shi aka yana yi amma abin da an ka so kamar in ka ci abinci duka ka wanke bakinka mm. da saha kenan ka karya ka wanke bakinka in yaro ne a wanke mishi har ya kai lokacin da ya iya da midi in ka ci abinci ka wanke da dare ka ci abincin ka za ka shiga kwana ka wanke yannan eh, a san vraiment eh, abinci wanda ke gina jiki mm. wajen sirtu wajen yara. Mm. wato wanda yake dauke da sinadaran gina jiki. Yawa don kaga wannan akwai abubuwa da dama da ƙauyen nema ake samun su mm-hmm. tun da yanka ka duba wani kwai mm-hmm. nama wani wani kaji itatuwa ya'yan itatuwa in ka ɗauka wasu eh, kwaftu mm. eh, duka daga ƙauye ne ake kawowa mm. kenan sai a kwatanta kiriman rashin sani dai ne ke sa wannan ciwon yana kama yara don abun da zai iya ƙara Eh, sa kanmu ɗauke shi a kula a rinka ba yara abinci mai gina jiki a rinka kula da tsaftar bakinsu sirtu ta bakinsu tsafta duka ne inda hmm. tsafta ta jiki ta wurin kwana duka ne amma an yi son a kula da tsaftar baki kwarai bari to eh, dawo kan asumana ba asumana wana kira gare ka kan ita wannan cuta da a kawar da ita daga wannan ƙasa tamu wata gudunmawa ce ta kamata uwaye su kawo zan tuna da wani garin maradi wani garin na gobrawa mhm. da aka tambaye mi a sunan kiwon sai sun kake kama kashe elsakaran mm. sadiru kuwa kama suna so su kwatanta uwa normal uwa da yaro sun tashi mm. su ne ya kamata su wanke ma yaro baki mm. tsafta baki mm-hmm. uwa ke kula da shi kenan kowane abu yanzu don ana son a ida da kiwon nan mm. illa tilas ya kamata tsafta baki da kamar yadda yake mm. tsafta baki dabor an shi na tsafta tsafta jiki da tsafta wurin da suke kuma Muhalli. Eto eh ganin ka ita wannan cuta ana iya kawar da ita daga Nijar. Ana iya kawar tun da cuta ke da akwai cuta na ko ina cikin duniya. Amma yanzu don sun samu sun yaki da tsafta. Mm, an sami ci gaba wajen tsafta su wajen tsafta su da abun ga su wajen su mm. babu noma. Mm. Da kowane gari in kun ji aka ki akwai noma kenan garin akwai talauci da rashin sani. Tanzu wane matakai ne ta kamata gwamnati ta ƙara ɗauka na ganin an wayar da kan jama'a da su san ita wannan cuta tana kawo illa ga eh, rayuwar matasa da yara ƙanana. To, gwamnati ya kamata ya da ya doki matakin da ya kawai ya ƙara rubanya kenan. Ya kamata ya kawai ya yi ranforse. Karfafa. Wala da abun da program da ya abin program yana yi sadir mm. mm. sensibilisation yi a kare yanzu ba a ci gaba da waya da kan jama'a a ci gaba da wayar kai jama'a na'am in kowa ya san mi anoma da mi ke kawo noma shikenan na'am akwai wani sako gare ka to sabta baki dai to nagode malam Muhammadu Umaru ko ka iya dan kara tunatar mana wato da mi eh, takakane mutane da su iya sanin wannan cuta ce ta noma mai zaizaye fuska a gurguje kama e, eh, wadda muka nan muna yanzu ya kamata a ce birima. e, eh, duka gidan rediyo da an mhm. antuka masu kula da wannan tsare-tsare a rinka yada bayanin noma mm ba da misali bisa ga kaka aka kama ta kaka ya kamata a Eh, ciwo kanta mhm. kowa da kowa ya samu labari mhm. yannan su eh, gwamnati mhm. kamar a travers wajen program su ɗauki matakai na zuwa ba da horo kamar wadda suka yi su ƙara a ƙara a je inda ba a tsammanin ana samun noma a gaya mutane su san da ma akwai ciwon ga na noma kuma a san yaya ake yi a kare da shi mhm, mhm. to yannan ina son in ƙara ɗan bayani kaɗan mm, bisa ga in ma ya kama mutum mm. don ka akwai waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu daga kulawa mhm. da wannan ciwo kuma banza ne babu ko dala da ake biya ɗauka tun daga magani yayin kwayoyi ne yan allurori ne har a kai ga eh, inda za a yin aiki inda za a yin hoshi duka banza ne akwai ma waɗanda birnin ba a yi musu fashi na sai an ɗauke su an kai su ƙasashen turawa a yi musu aiki duka wannan banza ne babu ko da ake biya don akwai wurin da aka rike su kamar nan ganye mai mm-hmm. eh, bobiyal ne ana ce ma wurin mai zondan fan mm-hmm. inda ake rike duka yaran da sun ka kamu da noma waɗanda an ka samu an kai resansi To malamai da muka gaito kenan mun gaito wato Asumana Bai na hukumar nan ta ƙasa da ke yaƙi da cutar noma da ke zaizaye fuska sannan kuma mun gaito wato Malam Muhammadu Umaru likita a wannan eh, ƙungiya ta ƙasar Jamus da ake kira ga ONG Elf Section Noma. To madala, a madadin duka waɗannan baƙi da muka gaito muka tattauna kan wannan cuta ta noma wadda muke fata mutane sun samu karin haske kuma za su kara kiyaye ɗaya nasu da kama daga wannan cuta abin da za a rike ne tsabtar baki da tsabtace muhalli su ne za su iya kare duka yara ƙanana da kama da ita wannan cuta a madadin duka wannan baki da muka gaito ni mamma ada nake ce da ku sai wani jiko idan Allah kai mu.